sa ne don Muhammadun Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. In ka ji matafiya Ƙur'ani ne da hadisi ɗan fari. In ka ji akhlaq kaɗan irin na annabi ne, haƙuri ne juriya, hmm. kawaici ne gaskiya, hmm. kamala ce kyauta, hmm. baiwa ce ja a jika, shiryarwa ce da babu tsoro, tsayawa akan gaskiya ne da babu wange, To irin ɗabi'un annabi ake bi to jika In ya saba wallahi wadda ko fitnatan si tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa alamu anna allaha shadidul iqab kuma duk tsoron fitina da idan ta zo azaban ta bata kala iya wanda ijawo ta shi kadai